Mai shari'a Polycarp Hamman na kotun ma'aikatan da ke da zamanta a birnin tarayya Abuja ne ya yanke wannan hukunci da ya baiwa malaman jami'o'i umarnin su janye yajin aikin nasu kafin bangarorin biyu su warware rikicin da ke tsakanin su. Mai shari'a Hamman ya bayar da umarnin a mayar da karar da aka shigar ga shugaban kotun ma'aikatan na Najeriya domin a mayar da shi ga wani alkali na daban. Tuna dai ɗalibai suka fara bayyana jin daɗin su a game da umarnin kotun da ta ce malaman su koma bakin aikin su. Sunana Ahmad Abubakar Haruna daga jami'a mallaka jihar gombe wanda yake karantar tarihi kuma ina cikin shekara na na karshe a cikin jami'a wanda nake shirin gamawa kafin wannan yajin aiki na hausa da riske mu gaskiya ba karamin jin daɗi na yi ba da kotu ta ba wa su malaman jami'a su da su jan yajin aiki sannan kuma koma teburi na sulhu wanda zai taimaka sosai saboda yanzu hausawa suka ce in giwaye biyu suna faɗa ciyawin ne suke shan wahala gaskiya mu ɗalibai muna shan wahala yajin aiki nan farko an tsayar mana karatun mu sannan kuma yawancin ma'aikata wanda suke kasuwanci a cikin jami'a masu ma abubuwan su ya tsaya muna fata da wannan abun da aka yi ya zamto ya kawo ci gaba da yanayin yajin aiki da muke fama da shi a nan kasashen Najeriya sunana Amina Jafar daga jami'ar Ahmadu Bello kuma na ji labari cewa kotun tarayya sun ba mu kungiyar asu umarni da su janye yajin aikin da suke yi a matsayina na ɗaliba wannan labari ya fararta min rai Allah ya sa mu koma a sa'a kuma Allah ya sa su warware matsalolin da ke tsakaninsu sunana Suleiman Bello daga Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa yatsina Ina karanta public admin ne aji uku kafin wannan strike din ya zo ya same mu wanda ya tsayar mana da karatunmu. Daga gaskiya na ji daɗin hukuncin kotu da ta ba ma asu umarnin su janye yajin aikin su kuma ina fata Allah ya sa wannan zai sa mu dawo cikin ajujuwan mu mu ci gaba da karatu. Sunana Usman Abubakar ina karantar likita a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan labari da na jiya na yi matukar farin ciki da shi saboda da alama an fara kawo bakin zare tunda kamar su mutanen asu in da alama sun galabaita na yi farin ciki kwarai da gaske da wannan labari da na ji saboda dama zaman ya yi yawa an galabaita an gaji sosai muna bukatar mu koma makaranta sunana imran ahmad mai kano daga jami'ar mallakar gombe wanda nake shekara na na karshe a gaskiya na ji daɗi ci gaban da aka samu tsakanin gwamnatin najeriya da kuma asu wanda kotu ta bada da umarni umarni da su dawo bakin aiki sannan a samu aje teburi na sulhu insha Allah wannan abu zai kawo mana ci gaba kuma za mu ci gaba da karatun mu har mu gama ba tare da mun shiga wani yajin aiki ba ko menene iyaye ke cewa akan umarnin na kotu ga bayani sunana Lamisu Mai Murtala to idan har ana bin umarnin kotu haka ya yi daidai idan dai za su janye din su koma amma fa abin ne nake ganin da kamar wuya tunda tun farko muna ganin yadda ake ta wannan dambarwar su asu sun ce ga abin da suke so hukuma ta musu ita kuma gwamnati ta kafe ita ma akan iya abin da za ta yi to amma tunda kotun nan an san cewar guri ne wanda na shari'a kuma abin da ta yanke shi za a yi duk da dai wani lokaci muna ganin kotun za ta ce a yi kaza amma ba za a yi ba in dai sun janye to mu muna maraba da haka saboda 'ya'yanmu su je su ci gaba da karatunsu to amma kuma ba mu san irin su kuma nasu hujjojin da asu za ta iya bayarwa na dalilanta watakila ta janye ko kar ta janye gaskiya ina jin asu fa yadda ta kafe din nan sai dai fa ta ɗaukaka ƙara domin kuwa idan duk ba a biya musu bukatunsu ba waɗanda suka ce din suke nema gaskiya ba za su koma din ba kuma sai dai mu bi su da addu'a kan cewar Allah duk ya biya musu su da suke nema a wajen ita gwamnati idan ana iya tunawa Ƙungiyar ASU ta shafe sama da watanni bakwai tana kan yajin aikin neman gwamnatin Najeriya da ta biya mata bukatun ta al'amarin da ya kici ya cinyewa. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ƙungiyar ASU akan matakin gaba da za ta iya a kan wannan mataki na kotu da ya ci tura. Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.